فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا lokacin da suka wuce wurin sai annabi Musa ya ce wa yaransa kawo mana abincin ranar mu lalle mun gamu da wahala mai tsanani cikin wannan tafiyar tamu